Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawarar studio Kalangu. Kamar da muka saba studio Kalangu takan zagaya a yankunan wannan ƙasa tamu ta Nijar domin gudanar da shirye-shirye na musamman wato a yau muna yankin tawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmanci wanda ya shafi batun tsaro da kuma batun fashi da makami da yadda za a yi wannan yanki na tawa ya kasance cikin tsaro. Mu sani da cewa dai yankin tawa yana cikin kasar Nijar kuma yana da faɗin kilomita kare dubu ɗari da goma sha uku da ɗari uku da sha bakwai kuma yana da al'umma da aka yi ƙesta fiye da miliyan shida. Yankin tawa na kasance ɗaya daga cikin yankunan wannan ƙasa ta tanjar masu tsaro amma duk da haka a 'yan shekarun nan ana fuskantar wasu matsaloli na tsaro a wannan yanki yankin tawa yana da iyaka da kasar mali da kuma kasar najeriya haka kuma a cikin wannan ƙasa tamu yankin tawa na iyaka da yankin agadas wannan yanki na agadas da ke fuskantar matsalolin tsaro da na hijira na kalubaloli ne wannan yanki na tawa ke fuskanta domin tattauna waɗannan batutuwa ne mun ka gaito malamai ya za a warware wannan matsala matsala ta tsaro a mai ci a yanzu haka a yankin tawa fannoni ne ke fuskantar waɗannan matsaloli na tsaro a yankin na tawa ya al'ummomin da ke yankin tasara da tiliya suke fuskanta a game da wannan dokar hana fita sannan kuma waɗannan ƙalubaloli ne na tsaro wannan yanki na tawa ke fuskanta musamman akan iyakokin nasa waɗannan matakai ne ya kamata a ɗauka domin magance waɗannan matsaloli na tsaro fashi da makami duka waɗannan tambayoyi ne za mu kokarin amsawa tare da baƙin da manka gayyato. mu gaito Musa Abdurrahman gwamnan yankin Tawa da Malam Illu Adamu shugaban wato mashawarta na yankin Tawa da kuma Muhammad Yatane dan farar hula kuma wakilin ƙungiyar na ta da ta CNT a Tawa. Haka kuma mun gayyato Abdulrashid Zaku shugaban matasa na yankin Tawa. Haka tare da waɗannan baƙi zam tattauna wannan maudu'i da muka ambato. To bare da ɓata lokaci ba bari mu fara da malam mai girma gwamna ya harkoki suke kasancewa a wannan yanki na tawa. Sannan waɗanne matakai ne kuke ganin suka dace na ganin an tabbatar da zaman lafiya. Ina aka kwana ina aka tashi a game da batun tsaro a wannan yanki da kuke jagoranta. Wannan yawan tashi hankalin wannan ya rage musamman ma tun sai mu ce ma wani lokaci babu shi amma duk da haka sai a hankali shi irin wani abun an ya faru dole ne a je da sannu sannu mai alhamdulillah mu sai mu ce gurin da muka dauka alhamdulillah ya cika tunda mun sani yau a cikin jihar tasara a cikin jihar tuta a cikin jihar tiliya har ma ya wuce wajen bagaruwa mutane suna zuwa suna komowa suna uzurinsu suna kasuwancinsu suna su amma kun san irin wannan abun ya zama ƙananan ƙananan abin da ake wannan ya zama kamar ruwan dare ne game duniya duka masu zo ba su zo su tsare wannan su yanke wannan hanyar kai ba Allah ka fito da kasuwa ka je ka dan neman kuɗin ka su zo su sun sha kwaya sun koshi su zo su tsare ka ba tsoro ba kunya kuma sai ma naka ne to wannan ko ina ana samun shi yanzu amma sai mu ce alhamdulillah ga abun da muke gani lalle da abun mai karfi ne kamar yaƙi wanda ake cewa irin da gaba da gaba to yanzu babu shi sai dai mutane yan kalilan su buga nan su ruga da gudu an su su buga nan to shine za iya cewa matsalar tsaro tsohon labari ne ba mu ta tsohon labari ne tunda kudukan kun sani muna da makwabta an gemin makwabcinka ya kama da wuta kaga za ka yi da naka ai sai ka nemi ruwa ka sha mana ko to muna da makwabtan mu yan mali muna da makwabtan mu yan burkina kuma akwai waɗansu tsari ma wanda har suka shiga wani dan lungu wani na yammacin sokoto wajen jimajimi sun so su yi tsarin su to wannan kuma Allah bai ba su dama ba a cikin gaggawa muka samu labaru muka dauki eh, eh, muka yi tsari mai kyau kuma muka sa jaman tsaronmu su sa ido dare da rana su ga su shawara su ga abin da yake kuma jama'a su da kansu shekara shekaru suna zama a kwanciya lamin lafiya yau a zo a kawo musu fitina a sa ba su yarda. Sulu gubernar an san da wato yankin eh, eh, jihar Tiliya da Tasara tana cikin wata doka suna cikin wata dokar ta ɓace. Shin ya al'umma wannan yanki suke rayuwar su? wannan ba wani kuma bane ina tsammani yau kana iya zuwa ka gani an kai can ka ce aska ma wannan doka akwai ta wani mutane suna zuwa cin kasuwa suna zuwa su kiwon su suna zuwa su je su yi noman su na rani wanda suke eh suna hulɗoɗi dangin su kowa ya je kama dan wani shi eh, ziyara kenan ba wani matsala matsala wanda ke su wa'ancan wanda suka tabo mu wani abun da suka gane yanzu mu matsa su ne suka ruga suka koma su amma a damu a zaman mu babu wani matsala ko lafiya lau muke daman su suke wa suke firkita mu kasuwa kuma mun gane to kasuwan sai muka zo muka sa muna ne muna kallon su kenan an ka zo shakiyanci ma muna ganin ka kenan zaka huta muna kama ka muna damke ka to idan komai ya daidaita wannan doka za a iya dauke ta na shi abu komai ana yin shi ai ba a yin shi dindadin tunda a lokaci ne ake ma tunda na ɗazu na ce muku an gemin dan wanka ya kama da wuta kai ka sha ma naka tunda ko mu na mun mun kashe tun makwabta mu gashi na ba su da lafiya tunda kuna batun makwabta an san Mali da Najeriya suna fuskantar wasu matsaloli na rashin tsaro musamman ta hararen ta'addanci shin waɗannan matakai ne a wannan bangare naku kuke ɗauka domin kiyaye wannan yanki na abu guda mu bangare namu a Nijar a tsare lahiyar jama'a wanda suke nan cikin yankin wannan kuma sai mu ce alhamdulillah gwamnati ta ɗauki mu ƙwararren sauran eh, makamai ta damƙa mu a nan a jiha wanda kowane lokaci muna aiki da shi muna amfani shi ne ina tsammani an kundi ba sai mu ci alhamdulillah mun gode ma Ina labarin wato wannan matsala da aka samu a kwanni ta eh, ƙauyen Jimajimi inda aka gano wasu da ke ƙoƙarin kafa wata ƙungiyar su ta 'yan ta'adda. Shin ina aka kwana ina tashi kan wannan batu? yanzu wannan a cikin lokacin wani sa mun manta da su ban gane kun manta da su ba tunda yanzu dai ku da kanku kun fito daga neme hankalin kwance amma a wannan lokacin wannan duk wanda fito daga neme ya faduwa gaba yau sai mu ce alhamdulillah tunda wa'annan wanda ba mu tsammanin su ne suka biyo wannan zagin da suka gani can wajen tasara wajen tiliya wajen bagaruwa an matsa musu sai su koma shiga shiga cikin wannan babban tafkin wannan nan suka so su yi effectivement su zamna su yi abin su suna zuwa suna kai mu hari suna komowa to an gane da wannan mu daga Niger mun gane mutanen mu sun gane makwabta daga can yan Nigeria suwa masu yukun sun gane da wannan don wannan karhin da karhin gwiwan da muka sa shine abin su ganin lalle kamun su ginu har mun gane su kina sun watsa yanzu dai muna gani sai mu ci alhamdulillah kun tabo magana cewa magabata kun ce hukumomin kasa ta mutun jar suna ƙara rubunya kokari wajen kiyaye lafiyar al'umma da kasa shin kuna gamsuwa da su sosai tunda mu ciki muke tunda mu muke aikata shi sahiya da murashe kuma mun gani abun haka ne tabbata wani kira kuke yi kan al'umma domin al'umma ya kamata a ce su ma suna kawo tasu gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya ga an tsaro ga magabata yawwa kun gani a ina ce muku nan wajen hanya eh, hanyar tsakanin yayya kwanne mun tseka ai jama'a ne suka tashi muka ja hankalin su je mission can muka ja hankalin su muka ce musu wannan abu bai kamata ba. yaran ku ne mutane ne wanda kuke zama tare kun san su hankali ina tsammani kiran wannan da muka yi sun ji shi da kyau kenan jama'a abun ya ishe su Nijar ta sha wuya da irin wannan abun shekaru aru yau alhamdulillah abu ya komo daidai iya ta daidai kan waɗansu 'yan tsiraru su ta zo eh, su taso kuma su ta damu hankali ina tsammani jama'a duka sun gane da wannan da su muke aiki sosai wani sako gare ku kan al'umma da kuke jagoranta a halin ba sako su ajiye hankalin su gwamnati ita nan nan kuma alhamdulillah su kawo goyon baya tunda duk abin da gwamnati take su ne ake ma don su ne suke kiwo don su ne suke noma don su ne suke kasuwanci to wannan shi kuma irin wannan abun an babu kwanci hankali ba kenan ba soja ba su ma su kama hannu ɗaya bai kowa sai ya hannun shi ya dabka a lokacin nan an akwai wani mun abu ma muke ci mishi eh, nasara bisa shi na ce muku gwamnati ta ba mu makamai na kirki wanda mun tabbata komai Allah yake shi mun tabbata da abin da muke nan Allah zai sa kuma ya kara mu mu ci gaba da kwanciyar hankali a wannan cikin yankin namu na tawa To mun gode. Malam Muhammad tana kuna daga cikin kungiyoyin fararen hula da ke gudanar da ayyukansu a wannan yanki na tawa shin ya batun tsaro yake a wannan yanki ya kuke ganin komi zai daidaita a nan gaba eh na farko na gode dama da kunka bani dangane da ba da ra'ayi akan abin da shahi lamari wanda dake kasa gaba ɗai paske yanayin tsaro yanayi ne wanda kowa a ce ya kamata ya dibe shi saboda in ba tsaro ba ci gaban kasa eh, bisa abin da shahi tambayar da kai shine na ganin cewa jihar tawa jihar tawa lalle an ba mu sakamako gundumomi misali tasara da tiliya na cikin yankin da aka ɗauki matakai wanda ke nuna cewa tana cikin cikin halin lalle na rashin kwanciyar hankali mai tsanani wanda akwai matakan da an ka ɗauka na ganin cewa an kula da jama'a da duke su bisa abin da ya shahi matakai da magabata suka ɗauka. To kana ganin wannan matakai da aka ɗauka kamar dokar ta ɓace waɗannan yankuna biyu ya dace a nako ra'ayi? Kasan yanayi na tsaro yanayi ne na soja karatu ne suka yi ba a ra'ayinsu ne suke bada bayanin ba yau abin da za mu riƙewa bisa wannan lalle mu matsayin mu na 'yan ƙasa ko matsayin wakilan ƙungiyoyin horar hula sai mu dube shi ta wani fanni shin aiwatar da wannan me ka aihuwa wanda ke zama illa cikin rayuwar ɗan adam na yau da gobe kaga idan an ce an ɗauki mataki kamar wannan kamar misali zan baka atiliya idan an ɗauki mataki wannan ana aza wannan tsaro bisa karhe takwas da rabi na dare zuwa karhe shida da rabi na sahi kenan duk wannan lokacin ba wata motar za shiga ba wani gudana da za a yi na kasuwanci ko kuma abun da ke za ka diba shine na idan an ka aza wannan dokar ta bacin nan ko da kana dan malati wanda za a gogota a kai kenan sai ka ta wata hayya tunda dole akwai zancen tattamna kaga ta fannin aurar da dan kaurar da dan eh, malati abinda ake cewa evacuation kaga kenan sai an bi ta wata hayya kenan ba da an samu mutum dan da rashin rashin lahiya ne an ɗauke shi an kai ta likita an ce to bari a yi da shi tawa a'a sai an bi ta hanyoyin dangance da doka an shin hidata misali yanzu atiliya sun ba mu bayanin cewa idan za su yi mutum haka sai sun kire sai sun kire wakili wanda a gare su musamman mayor wanda shi ta hayya shi yakan kiran makarraban magabata masu kula da yanayin dangane cewa lalle an ba shi da cewa akwai mara shi lahiya wuri kaza wanda ke bukata a hidda shi da gaugawa to kuma a wannan aji idan waɗannan abubuwan na wakana misali kaga a fannin kasuwanci ana samun rauni rauni wanda ba a gudanar da kasuwanci lokacin da ya kamata tunda kaga waɗansu kaya na shigowa da dare waɗansu na buƙatar samun su cikin daren nan domin su kasance sun ba da su ga wanda ke buƙata yin sari na ba da kaya kina a fannin kasuwanci akwai eh, tahiya sannu a hankali bisa fannin kasuwanci kaga misalai ne wanda idan aiwata wannan abubuwan suna da cikas ga rayuwar mutum ta yau da gobe amma kuma wani fanni suna zama tsari don lahe saboda su zaben soja wanda ke fafutuka haɗu ka tashi sahe da marece don unhanin ƙasa na saboda ko cikin aikin su ma su su kare tutar ƙasa ne su kare lahiyar jama'a. Ito an dubi wannan yanki na tawa yakan samu iyaka da Najeriya eh, da kuma in ka duba nan Mali shin ya kake ganin wannan yanki ya kake ganin kasancewar shi ta da waɗannan wurare da ake ganin akwai matsalolin tsaro. Eh lalle mun kasance da iyaka da waɗannan ƙasashe a gare mu ni ya kamata a ce mun kula da shi yanki namu paske shi tsaron da kake magani ba ta fannin kasancewa iyaka kaɗai ba na wurin na amince cewa kasancewa muna da iyaka da su abubuwan da aka aiwatar wanda ba su da kyawu dole mu same su a kasan mu wannan haka nan ne mai amma kuma mu da ke da tuta kasan mu ya kamata a ce mun tsaya tsayin da ka ganin cewa me ya kamata mu yaƙa don kiyaye waɗansu abubuwa saboda shi in ka ɗauko yanayin tsaro abubuwa da ka waka wakana wanda ka sa mutane suna bijiriya suna aiwatar da abin da ba su kamata ba ka gane misali zan iya koro ma da cewa rashin aiki amma in mun komo mu cikin gida yanayi da abubuwa da dama ke wakana wanda ke ya kamata a kula da su matsayin mu na kungiyoyin horar hula mun ga ya kamata a yi yakin abubuwa tun da yanzu ka diba gwamnatin kasar mu ya hidda kaso fiye da goma sha biyar bisa ɗari na kasafin kuɗi an hidda shi bisa fannin tsaro kenan abana wanda an ka ba muhimmanci an ka ba wurin shi tunda duk wani yanayi in babu tsaro da lafiya babu ci gaba kenan bannin da zan kuma ma shine na ganin cewa abu ne da ya kamata a ce a diba ta fanni daban-daban kaga yanzu duk inda da ku tashi hankali nan fannin karatu na da matsala fannin rashin lafiya yana da matsala tunda misali da zan baka yanzu duk wurin da na faɗa ma ɗazin nan a fannin karatu suna da hannu bisa gaba bisa aiwatar da karatun su lokacin da abubuwan suka tashi kun ba su yin siyar da ya kamata mu diba tunda ya kana shin me ya kamata mu aiwatar wanda zai iya kasancewa garkuwa kuma da ganin cewa a baya wannan ba zai ƙara maimaita ba ko kuma zai iya kasancewa sanadin mun ciyo kan shi ya ƙare tunda abin da zamu diba shine abin da za tunani zai badawa muna cikin yankin nan tunda in ka ɗauka a faɗin ƙasa gaba da ka ɗauko wannan amma kuma akwai turawan da sun ka zo wanda annan ƙasa wanda ake ce ma bas militaire wanda adda kai wanda sun ka muna ganin cewa muna ganin su muna dibin cewa da ikon Allah duk wani abin da shigo kasan mu kenan suna da kayan aiki dangane da sojojin mu da suka aiki da su na ganin cewa an kula ba za a samu wani cikas ba bisa abin da shahi eh, wani attack da za a kamuna wani hari da za a kamuna wanda zai ka illa to kana magana kan sansanonin sojojin kasashen waje da ke cikin wannan kasa mu. insha Allah sansanonin da nake zanci ma eh to nake ganin kamar sai mu diba mu gani duk da kasancewar su a girki a kasar sai mu kuma muna samun attacking da nake cewa hare-haren da muke samu kuma ba a ɗaukan matakai da kin gyura nuna mana cewa ga abubuwan da an ka gano da sun ka kiyaye waɗannan abubuwa tunda abin da ake nuna mana kamar na'urori da kayan aiki da aka gare su drone da ake hudi kamar suna iya gana abu daga nesa to kenan in waɗannan matakan duk kayan aiki akwai su ya kamata a ce ana kiyaye abubuwan da ke wakana to kai dogaro da sojojin wata ƙasa da don suna ƙasar ka eh, wannan shi na cikin kalmar da nisa ma gaba saboda na harko sai in ce na jinjina musu kuma duk wanda sun karsa rayukansu akan wannan saboda su suna da kirari ƙasar mu ko mutuwa la patrie ou la mort kenan duk abun da ya faru bisa abin da ya shahi sojojinmu lalle ina jin shi na musu kuma duk na warka ce a kishin kasa ma ba za ka dogara da wani ba bayan naka mai amma abin da muke gani kawo su ake dan a ce sun ka kokari eh, bisa namu kenan duk da kokarin da sun ka zo da shi da kayan aikin da adda kwai to muna mamaki ya aka yi kuma abubuwa na wakana kan haka har yanzu ana gidan jiya noman goji da a jijiyi wannan kasar tam tana fuskantar hare-hare daga wasu kungiyoyin ta'addanci ko yan bindiga daɗi shin riba ce gare mu waɗannan na ra'ayi yi su ci gaba da girkiwa a wannan kasar tamu waɗannan sojoji na kasashen waje? Eh, abin da zai iya kuma ma kamar na amsa shi ne na ganin cewa lalle lamarin tsaro lamari ne wanda ya kamata a ce kowa ya mai da hankali gare shi. Na harko duk inda kake, ka san abu ne wanda ana buƙatar gudunmawa kowa. A lokacin da abun ke tashi kamar haka, ana ganin cewa akwai magabata ma na fuskanta yan horon hula da ganin cewa a zamana ba duk wani mutum wanda ba a da shi ba a sanar da shi dan ganin cewa mutumin na ya zama illa dangane da yadda an samu gaba na harko dai lalle lamari na wanda ba karamin abu ne ba bana mai ma'ana mai wurin shi yau in akwai kira da za yi shi na in kamar mutanen mu wanda ke tahiya ba su da kayan aiki ne a ƙara ƙarfafa su da kayan aiki in kuma horo suke bukata a ƙara ba su horo amma abin da za a rike a ƙarshe shi ne na jin shi na musu bisa ganin cewa suna aiwatar da abubuwa na misali kenan ba wai na kakalma cewa mutanen mu ba su da kuzari ne ko hanzari a'a na dogara na harko ga sojan da a gare mu da ganin cewa abubuwan da ya kamata a rinka ba su a rinka ba su yadda ya kamata domin su aikatar da aikin da ya washe bagare su na kare kasa da tuta kasa. magabatan wannan yanki na tawa kamar gwamna babban gwamna da kuma wato shugaban majalisar wakilai eh, sun bayyana cewa yankin tawa yanki ne wanda a gaskiya bakin gwargwado akwai zaman lafiya dangane da jan kokarin da hukumomi suke yi shin ina ra'ayin ra'ayinku kan wannan batu na bangaren kungiyoyin fararen hula eh, lalle dai dangane da

tawa bisa waɗansu jihohi da abin da ke wakana lalle muna iya cewa na wurin akwai fahimta tsakaninmu tunda lalle duk abin da an kasa na gaba shine kwanakin bayan mun samu ziyarar ma'aikanta waɗansu da suka zo suka kire taro na sada tattamna tsakanin mutane don ganin cewa kowa ya ka gudunmawa shi bisa abin da shahi ganin tsaro ya zama lamari na kowa to wannan wurin lalle abu ne hayya ta kwarai wadda ya kamata a ce a karfafa lamari na tsaro lamari ne na kowa ya kamata ya sa ruwan shi ya mai da hankalin shi ya mai da shi nashi kenan ba za a ce eh, kawai lamari ne wanda za a dibin eh, wanda ke da kaki kadai lamarin zai kula da za su kula da shi ba kenan lamari ne wanda ya kamata a ce vraiment ana wayar da kanun jama'a ana sa mutane cikin eh, duk da akwai wani lamari wanda ba a ba mutane bayanin shi mun fahimci wannan lamari ne wanda a kan ra'ayi dai za a zo da usa'a da tunani na ganin cewa ga shawarar da an ka bada amma wurin aiwatarwa su wanda a yankaki su ne suka san karatun da sun kai sun ka san abin da ya kamata aiwatar sai aiwatar da shi zo kana batun wato duk wani zaman lafiya ba zai yiwa ba idan matasa ba su da aikin yi idan kuma al'umma ba a mata adalci shin wani kokari ne kuke yi a naku bangare a matsayin ku na wakilan kungiyoyin kwadugo da kungiyoyin fararen hula eh to dazu na ɗauko ma shahi daban-daban na matsaloli musamman kaga na ɗauko ma fannin cewa idan rayuwa ta yau da gobe na kasancewa ka tashi babu abin yi tunanin ka bai zama ɗaya da wanda ke aiki dan ganin cewa an ci gaba abubuwa da dama za shigo ma cikin kai wanda ba su dace ba banda shi kuma idan kana aikin ma da kanshi aka yi ma musguna ko a hidda ka ba cikin ka'ida ba wannan shi ma shina aika tunani da dama kaga da zana kuma fanna abin da ya shahi kamin abun ya zo a ɗauki a yi rigakafi kaga yanzu da iko Allah cikin lokaci kaɗan za mu shiga yanayin na damana kaga ne ya kamata a ce a ɗauki matakai na rigakafi na ganin cewa an gyara abubuwan da ya kamata domin ga a ƙara samun ambaliya wadda zan faɗa matawa ba ta fuskanta tun da gidaje da dama a nan tawa an yi hasa asararsu dangane da ambaliyar ruwa kenan tunani ne tun yanzu ya kamata a hida na ganin cewa an girka shi mutane sun zamna su yi planning sun diba sun gani a bana in dai jamana ta zo wani hayoyi za mu hidda wani matakai za mu ɗauka tare da al'umma da magabata na ganin cewa an kiyaye wannan tun dai tsaro kenan rigakafi ne a naku bangare a naku tunani to rigakafi na da wurin shi ko ba haka ba tunda abin da zan iya ce ma bisa fannin tsaro akwai abin da a technique wanda magabatan masu aiwatar da shi su 'yan sanda sun san shi sun san karatun da sun ka ɗauka na kenan kenan ya kamata a ce ana ka babban abun na kulawa paske duk abin da ke idan babu kulawa tunda su da kansu yau yan sandan nan in sun hita sojanin duk inda suke idan suna shin kasa mutane na yi musu addu'a idan suna shin kowa na eh, na baya gare su kuma suna samun abin da ya kamata na ganin cewa kan walwala ta kowane fanni ta tunani ma kan walwala ta kayan aiki kenan da ikon Allah nasara har kullun za a cinta eh sako dai shine na ganin cewa lalle wanga bayani da mun kai bayani ne wanda ke doka ya kamata ya ɗauki hankalin kowa saboda duk wani kucece kuce da zami kamar yadda na hoɗi da nan ko wani zance da zami ko wani ci gaba da zamu zance ba za mu iya samun shi ba ba an samu kwanciyar hankali sai addu'a ta duk wanda sun karasa rayukansu dangane da kariya ta ƙasa Allah ya shi kansu kuma ƴaƴansu da suka bari Allah ya ba su hankuri Allah ya ba su matsayi nagari kuma magabata da ke kula da lamarin hakin da ya kamata a bada a bada shi ga duk wanda ya kamata na kasancewa ya zo a ƙasa gare su domin su samu na kula da rayuwarsu na da gobe. To mun gode. To bari in koma ga Malam ilo Adamu shugaban mashawarta na yankin Tawa. Sai in ce mu dai nan Tawa alhamdulillah duk da 'yan matsaloli kamar waɗanda kun ka sani kamar wajen tiliya da tasara amma waɗannan matsalolin ba su hana jama'a kai kawunsu kamar yadda sun ka saba ba sai dai an ɗan takaita dole sai da irin shi idan muna so cikin wannan ƙarni da muke da fitina ta yawa dole sai da irin waɗannan matakai za mu ci nasara ga duk abin da muka fuskanta dangance da tsaro. To ganin wannan yanki naku na tawa na kasancewa wato da iyaka da wasu manyan kasashe kamar Najeriya sannan ga matsalar mali shin ya kuke ganin wannan al'amura na wannan yanki na ku zai kasance a cikin natsuwa to madalla sai in ce ma a dai hali yanzu sai in ce maka mu yanke mu ma cikin natsuwa muke deja in ba dan wancan yan matsalar ba ita ma matsalar kun san dalilin ta kamar irin ta wajen tiliya ko tasara dangance da abin da ke faruwa na mali cikin arewacin mali kuma kamar yadda na ce muku eh, gwamnatin niger ta ɗauki matakai waɗansu ka dace ta yi tunani mai zurfi domin kauce ma irin waɗannan haluluka abubuwan da wannan halukan za su haifawa kamar dangance da ta da zama tsaye to bisa wannan ne aka ɗauki abin da aka ce ma ita d'urgence dokar ta ɓace domin a ga cewa an tsaye da duk wata barazana da za ta tadda hankalin jama'a kuma alhamdulillahi duk da wannan doka jama'a na walwalarsu kamar yadda sun ka saba sai dai eh, kamar da dare an hana zirganiya ta dare cikin irin wannan yankuna ba wani abin shakku ba wani abin ɗarɗar a hali yanzu mun san da akwai matsaloli amma muna rayuwar mu lami lafiya akwai wannan matsala ta kwararar bakin haure wato da ke ratsa ta agadas kuma a hada wannan yanki ku na tawa ya kuke daidaita waɗannan matsaloli ko waɗannan shiga da fice na waɗannan mutane da ke fitowa daga wasu ƙasashe to madalla kasan shi bakin haure mu nijar mu in kowa na iya walakanta da bakin haure mu ba mu iya walakanta su domin kamar sai in ce ma mu jihar ta musamman ma mu na jihar tawa mu da ina ganin mun kowa ta hiya ko ba gaskiya ba eh su bakin haure kamar waɗanda muke samu mafi yawan su sukan kasance suna hitowa daga Afirka da Luwas ne ko kuma sai in ce Afirka Central kuma gurin su ba su zo Nijar ne su ma ba mafi yawan su gurin su su samu suke tare da turai to alhamdulillah da mun ka gano wannan game da dangance da hasarar da aka yi ta rayuwar jama'a ko a ta 'yan kasar afirka da ke salwanta rayuwar suna salwanta cikin waɗannan tun da duk wannan tafiya an danganta ta an danganta ta kamar rauni na wajen eh, development na ci gaban wannan kasashen namu na an ka danganta duk wannan matsaloli na tafiye-tafiyen nan duk da shi duk arzikin ƙasa 'yan ƙasa bai hana su yi tafiya saboda ita tafiya kamar ka tai da wani gari ka koma wani gari ba da zama abu ne ya zan kama al'ada tun eh, can azal akwai wannan kuma ba za a fasa shi ba insha Allahu sai dai gurin shi ne ko kokarin da ya kamata yadda za a samu a ciwo kanun mutane su fahimta in za ka yi tafiya kamata ka yi tafiya da takardu masu inganci kuma ya zama eh, hayyan da kabbi hayya ce wadda ba za ta zama ma barazana ma a rayuwarka ba to mu nan alhamdulillah tawa mafi yawan masu biyowa wasu mafi yawan su masu wuciya ne ba masu tsaya ba ne akwai kalilan da ka zuwa su tsaya sun tuka ma eh, yanzu mata na kancan nan da aka hana bazu in suka ɗauki mota daga nan zandar suka ce za su nufi agadas eh, ana bincike sosai wasu suka ɗan gane ma su komo ta nan jihar tawa in suka zo nan tawa ma ole da ɗauki hayya abin a balak sai a yi kamar shantamar nan za'a wata ziyara ta wasu dangi ko yan uwa daga can kuma akwai hayoyi na daji na fasa kwabari na jama'a su ake kokana ɗauka da samu a ta kasashen kama algeria ko libya to duk da wannan dai mu alhamdulillah sai in ce nan duk da wannan matsalolin gaskiya sai mu ce har yau abin da zama za mu alfahari da shi har yau wannan zirganiyar ta waɗannan mutanen ba ta kamuna barazana kamar ta miya ba bisa ga harkar tsaro tunda mu mun sani inda duk bakin haure suka yi yawa za a samu bata gari cikin su waɗanda za su zama barazana a tsaro to amma alhamdulillah har yanzu dai tunda kun yi batun matsaloli ya magabata ku a naku bangare kuke eh, magance irin wannan matsaloli na kurarar bakin haure wanda kuka bayyana cewa daga cikin su ana iya samun bata eh, gari to madalla kamar yadda na ce maka shi bakin haure ba iya hana su saboda mu dai Nijar in wata ƙasa na iya hana su mu ba mu cikin ba mu bisa kujerar da za mu gaba da wannan saboda kamar sai in ce mu dai 'yan Nijar muna tafiya sosai kasashen waje sai in ce ma musamman jihar nan ta tawa don shi mu matakan da muka doka ta yanda in ma sun zo dangin ruwan shaka a samu matsala ruwa su yi mutane kaɗan dangin eh, kiwon lafiya kar eh, a ce magani ya mutane kaɗan ko asibiti su yi mutane kaɗan to wannan ne mu ƙananan hukumomi kamar sai in ce da kominu da conseil regional muna nan muna aiki tare da wannan projet na JEZ wanda yake amfani da kodadai da eh, ƙungiyar haɗin kan turai ta zuba wanda ake ce ma fond fiduciaire d'urgence da kuma gwamnatin eh, alman masu ma a traveler minister kamar cikin ta hanyar minister kinsu mai kula da mai kula da tattalin arziki yadda suka zuba kuɗi domin a yi wannan aikin su suka kama ma wannan projet to mu wannan projet mu yake tallafa ma muna samu muna yi wani likita lakol ne kasuwanne ne wani tasha ne na zamani wanda masu hannu suna kama muna domin mu samu mu rage raɗaɗin bakin haure bisa ga al'ummar da an zaune shi muke nan muna yi irin aikin da muke nan muna yi har matasa namu gurin mu su samu aiki su tsaya ne kaga yanzu kaman aka ce za a gina kaman wannan tashar na ba da gishiri kaman samari nawa ne za su yi aiki ciki tsawon wata wajen shidda ko takwas haka suna aiki ko ma in ce goma saboda ba karamin aiki ba ne na an samu aiki kuma fiye da haka akwai inda mun ka ba da ra'ayi na cewa muna da fadamu da dama mun daɗe ba a kula da a tattare waɗannan ruwa domin a sama ma al'umma aiki ba wasu 'ya'yanmu da ke jiya libya aikin da suke yi kenan mana aikin garka suke yi don me ba za su yi shi a Niger ba to kaga ta wannan za a sa ma matasa aiki yi kuma banda ma matasa zan jalumma gaba ɗaya za ta samu wadataccen abinci to ya ka samu haka tahiya dole ta rage ta mu mu ƴaƴan mu su tsaya ƙasar mu su yi aiki waɗanda kuma Allah ya sa tayyar ta kama su ko da za su tiya su san bisa mi suke a waye musu kanun su ta hayya eh, kama jan hankali da irin abin da ya kamata a kiyaye don ka a zo a shiga wani hanyar da za a halaka duka wannan mu da suna gare mu mu gwada ma 'yan kasanmu mu gwada ma mu da yadda ya kamata su yi takatsantsan domin ka abu ya zama barazana a rayuwar su ma da kansu. Misali President da yake ku ne wakilan talakawa wakilan al'umma ku ne masu faɗa aji. Ka san wani lokaci muna ɗan kuskure babba sai muna tsammanin <clears throat> mu ce jama'a ta kawo gudunmawa ta jama'a ta kawo gudunmawa. Jama'a na kawo gudunmawa saboda babu wani mai gari wanda tun zai zo ya ka bakunci a cikin karkara yana nan yana kwana yana tashi ba san me yake shi mai gari yana ce da shi ne yana kuma idan ya ga mutumin wannan bata gari ne ya yi kokari ya shaida ma ko da sarki na ya sani da yake wa akwai miri miri da an kai hammar ma ya kamata a ce ya sani haka ne lamarin zai ta yi har hukuma a sama waɗanda ya kamata su ɗauki mataki su ɗauke shi amma kamar a cikin ƙauye jama'a ba ta zabura farar ta ce za ta tsaye da mutum ko za ta yi mai wani hukunci wannan bai dace ba ni sai in ce jama'a na kokari kuma jama'an kasar nan suna kara ma kasar nan da addu'a ina tsammanin duka ma ina jin wannan addu'a ta taimake mu ta sadu da waɗannan barazana barazanan kasar mu na nan zaune lami lafiya hukumomi na kasar nan suna kokari domin a ba jami'an tsaro kayan aiki saboda kayan aikin nan na san da an ba su su kuma ana cika za a ci gaba da su ba za a tsaida ba don bai yiwa da irin wannan barazana a ce babu kayan aiki in babu kayan aiki haka akwai matsala ka gani ko kamar ka iza mutum gona na ka ce mai shi noma babu kalmi ka gani ba zai yi ba ko jama'a su taya su da addu'a jama'a su kama musu domin mu samu duk da suka samu kowace da matsala ta taso Allah ya ba su nasara kuma Allah ya sa su fita lami lafiya kuma da yake baiwa Hausa suka ce a ai masa kwai ba kashe kwai ba da waɗanda sun kaɗan ji ciwo cikin su sai muna fatan kuma in Allah ya ba su lafiya Allah ya sa su samu lafiyar su da gaugawa shine muke fata kuma Allah ya ba su nasara Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa Allah ya kara musu kishin son ƙasan nan wanda suke nan suna yi don a samu ƙasan nan ta zamna lafiya wannan matsala ta jimatimi a wato kwanni ta kasance wani abu wanda ya fara ta da hankalin al'umma shin ya kuke kallon wannan matsala ta wadda ta so ta faru a wannan yanki na kwanne a game da batun tsaro matsala ta kwanne mutane na kai ta maida ta suna girmar da ita matsala nan bata kai inda aka zato ba matsala ce wadda ta dade muna da ita irin waɗannan zaune gari banza masu kokarin su tara hayya su nemi dukiya akwai su suna da yawa kuma ba Nijar ne ba duk kasashen duniya akwai su ina tsammanin in kana kuna kallon TV wuri wuri har Amurka ma kai duk kasar da ka sani da duk tsaron da akwai irin waɗannan ba a rasa su wannan ba wai tangarɗa ce ta tsaro na Nijar ba a'a tangarɗa ce ta rayuwa al'umma duk yanda an ka za a samu bata gari shi dai ne kuma insha Allah tun wannan lokacin abin da dabbar ta tashi an ka murkushe ta mun ba wata baraza ce ba Ba raini yan fashi ne da makami yau abin duniya yayi wuya kowa yana so ya same shi kyauta bisa tabul aje ya doka bai kuma samuwa dama sai yayi aiki ai gashi kace min da aga da sukoki kun sha zuguniya cikin hanyar nan ko eh ko ba haka bane to haka nan ne duniya ba ta ragota ba ko lahira ba ta ragota ba a halin da muke sai in ce alhamdulillahi duk da duk matsalolin da akwai kewaye da mu sai in ce alhamdulillahi lahiya lauta wata ke ta fannin tsaro sai in ce alhamdulillahi ni dai a nau gani a matsayina na dan kasa na ba da wannan ra'ayi sai in ce alhamdulillahi yadda dai muke zaune lami lafiya tun da kaga ina jin ko shekarar da na ta yi gangan frontier kin mali can inda refugees kin suke mun je mutane na ta harakokin suna ta haraka suna ta rayuwarsu ba wani matsala wannan da kuka je mi kuka gano alhamdulillah abinda muka iske mun iske jama'a tabarakallah dubban mutane suna zaune kuma gwamnati da kamun masu hannu da su ne ana kula da wannan jama'a ba wani matsala da su waɗanda suke yan mali na su yi gudun hijira da kuma su yan nijar waɗanda an nan zaune cikin wannan yanki duka gwamnati na kula da su ta fannin a ba su wadataccen ruwan sha a ba su eh, eh, ilimi da yaransu a ba su eh, magani yadda ya kamata duk waɗannan abubuwa na da gwamnati na ta ɗauke da su kuma ana ta yin su lami lafiya. Na gode. Mada Abdullahi Rashid eh, Zaku ku ne shugaban matasan yankin Tawa. Matasan jihar Tawa, kwanci jihar Tawa eh, jiha ce wadda kowa ya sani eh, muhi kowa ta wurin bida. Kenan matasan jihar Tawa ba matasa na masu shirin gwamnati ko wani ya zo ya kama musu A'a da abin bai da kyau kana ganin matashi ya hita ya ta Abuja ko Libi ko Gabon da ya zo ya nemo kuɗi. Eh, ta matasa alheri ne ga ƙasa? tana da alheri kuma akwai hatsari me hatsarin ana ta ana dawowa da wasu tabiyoyi ana dawowa da rashin lahiya kuma sa'an nan masu ƙari da ya kamata zauna su aiki sun tafi ka hatsarin amma in ka diba shi kuma alherin takawa yau da ka dibi shi hattawa in ka diba ka kwanta sa ka da ginonin da gani da motocin da gani da duk wani gida wanda gani da kyau a gakkatan ma kamar na dan siyasa na ko wanda a na dan bidani suna sun ka kawo wannan sun ka sun kai shi in ka ga mota ta kware dan bidan na da ita dan ka gani kuma akwai alheri baya wancan wancan shaida kenan a wannan yanki na ko wannan jihar ta tawa matasa ba su da matsaloli a a ba an ce ba da matsaloli ai matsaloli ke sa a ta inda babu su yau wanda zai taya kasar da aka yaki ka san dai abin da ya sa kushe fara cikin mai ji ba haushi ka san dai yayi man nan zai to akwai matsaloli suna da yawa mu muna da matsaloli na rishe aiki ko eh, matsaloli waye ya kai da gano abuwa muna da su muna da bishata tana da wannan matsaloli watakila masu ke sa mutane suna hita. to wani kokari ne magabata suke yi ko kuma kungiyoyi na ganin waɗannan matasa sun samu abin yi. eh to shi dai eh, gwamnati bangaren ta eh, mun ga ta yi wani abu da ya burge mu shine da cikin waɗannan komin ta yi wannan wuraren inda matasa suna iya su koyi aikin hannu kenan ka gani paske in ka koyi aikin hannu in ma kana so ka tahi kasar da za ka tahiya in ka zo da wani aiki na hannu parce que yawanci muna tana da mu yi dako shi kuma dako ba shi ayo ba shi agogo ba amma aiki hannu sai ka mutu haɗin nan ka shiga da mun ga su yi wannan kuma akwai lokacin da a cikin wa'annan ƙauyuka ana zuwa a dan tallafa mu wasu daga cikin wa'annan matasa wanda sun koyi wannan ayyuka ko kuma sun kai wani kasuwanci bayan shi wa'annan ƙungiyoyi masu hannu da shuni su ma suna suna dan kakkama suna kawo nasu gari mu ma da kanmu wannan biran namu na matasa munan hora yau kusan matashi 700 mun ka hora ayyuka daban-daban wani sude wani plumbery wani shofar dufanar wani informatic da wani da wani duka dai gwargwadon hali tun da wasu partner sun zo sun kama mana mun kai wannan matasa yau wasu suna da wuraren su yau wasu sai dai su dauki wasu aiki to ka gani dai eh, kowa dai na na dai nashi kokari mai abane ne eh, yawa gare mu al'ummar jihar ta jattawa kashi saba'in da takwas na al'ummar jattawa mu ne matasa <laughs> to ka gani kenan an ka ce dukan mu gwamnati ta samu mana aiki a koya na sha ganshi. mu tashi da kwana mu ɗebe wannan wallahi gwamnati babu gwamnatin da zakwashi shi ba matasan Nijar duk ko kuma matasan shatawa kafa aiki amma ana iya mana hayyar da za mu yi mu kafa kamfanoni ko ko mu yi koyi sana'a ko kuma iya aiki hannu to in mun kai mun ka iya mun kai mu sai mu ɗauki wasu ma'aikata in gwamnati ta ɗoka mu ma mu ɗoka wataƙila ta rana sai kowa a ɗauka kwashi ɗauki wani amma da ba haka nan na ba muka ce za mu shirin biro in muka ce za mu shirin a sai gwamnati ta yi muna muna mahalki na ba ta hausa To umma wannan yanki na tawa na fuskantar wasu matsaloli na tsaro ya kungiyar ta matasa a wannan yanki take kallon wannan al'amari ko wannan matsala. Dan muka na mu guduma na yi gadi cikin departama da komin gaba dai mun samu wasu eh, partner da sun ka gane eh mu muke ni da sun kawo mana ina doka yanzu yankin tiliya ta sarcinta mun ta can mun sa kwamiti eh, na eh, vei kwamiti na vei na sa ido parce que duk wani lokaci in kun ka diba ba lacci zana kan wanda su ana kai hari ba lacci zana bai ma ya gudu bare a doke shi matasa na ka doka to wannan za su yi aikin da duk da sun ka ga wani abokin su ya sake ko ko akwai wani abu dai wanda tunda suna a cikin gari suna ke kai sha dare lacci za su yi kwana suna ke kai da sahi kenan suna ganin abin da ma'aikanta ba su gani sai su kama FDS suna muka sa wannan da komite na brigade cikin kwamitin na wanda suke kusa wannan frontier mun ka zo da wasu kwamiti mai ba mu samu mun ka sa shi duk cikin eh, wannan kwamiya 44 na gama ba ba su ba mu da halin kuma ba mu da eh, mina aka cewa wannan hali wanda zai taimaka mu wannan kenan har yanzu akwai kingi muna ta ma an kai haka nan yanayi in ka diba yankin afalak dan an kama dandana an kama saboda mutane da wannan matasa suna ba jaman tsaro haɗin kai. Ina ra'ayin naku a game da halin tsaro kina a wannan yanki na tawa akwai tsaro ko babu? Kai akwai mai ba shi na zai samu ce a'a muna cikin tsaro nan nan tunda yanzu ana iya ko a kamar hari tunda masu ka harin ba su kama ba a gane su balle a ce a ga na sun taho kenan ka gani paske hatsarin da gare mu ma muna da faranciyar kusan Mali muna kusan Alji ba mu nisa da Libi kenan ga yawa ga Nigeria dan gehe ya za mu mu bunga mu ce a'a dan da yau ta muna zama da mu a mu lahiya launa a'a muna ta dai hwatar yadda muke haka Allah shi ƙara ɗauriya wannan eh, fitina ta tsaya daga can ga ta gare mu amma tunda mu ana kama hari wani lokaci to wani kokari ne su waɗannan matasa ko kuma za a yi domin ganin matasa sun taimaka wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mu hodi biyu ne na harko a waye mutane kai wani yana yin wani abu na jahilci bai sani ba wani ba da kan gani ba yana yin shi na jahilci shi ganin shi kai tunda shi na cikin kangin talauci an kace za a bashi miliyan goma ko miliyan bet shi hari sai ta shi gana shi gari shi kuma sai shi mance da miliyan kin za a baka ko kudi wannan za a baka yau in ka mutuwa ga zinu shi ne yanzu abu ta biyu shi kuma shi ne rashi aiki yi matashi in bai da aiki yi in bai da abi yi hatsari na kamar wadanda sa ka gai suka ce bom ta kowane lokaci tana expose tunda in shi na zamban nan fada babu yariyan babu abin da za a yi ga yan mata ta ce uniform ga salula ga kuɗin wasa da wani sauransu a'a shi zai yi kai ne kire da shi samu kuɗin to in matashi ce zai yi kai ne kire ya samu kuɗi kun bai da aiki sata ta za'a yi koko tare hayya koko abin da ba su ba kenan dole sai gwamnati da eh, kungiyoyi an ce na da kowa da uwan diya kowa sai ya kama da kama matasan nan samu abin da za su yi dan ga su shiga cikin wannan wannan abubuwa in ba a kiyaye su ba a kullum sai mu samu matsala to hukumomin wannan yanki naku kamar gwamna kamar shugaban majalisu da dai sauran masu faɗa aje suna eh, neman gudunmaku ko suna dama da tare da ku wajen tsaro a wannan yanki na tawa a wallahi in dai wasan tsaro na ke suna shi dole na ma sai a yi haka nan <laughs> ba ba a yi shi ba aikin banza na ga yi mu ne a cikin gari mu ne mun ka san me ake cikin dare da sauran dare iko ɗaya zaman tsaro ɗaya ba su iya tsaron ƙasa sun gane wani lokaci ya kai ana yi babu ba idan mu gani aka ah, ba mu da bindigogi lamami <laughs> mu na muka iya faɗi inda malalaci shi mai yanzu ya kai inda in za a sa irin wa'annan kwamitoci da sauransu ana kira mu ko kuma ana tambayar mu me a shawaran mu muka ganin za a tahiya da babu fulɗa tsakanin jami'an tsaro da matasan ka gani akwai alarji na tahi tiliya cikin hirar da nake da matasan tiliya tun da can an sa ita dirishans na matashi ya tashi ce shi iya gama wanda ga zakkuwa shi kama musu shin ga hari shi sai ya kama musu hujja ya bada hujja da ya ba su guda ce sai a sa su cikin gida hana a sa su kwana tun eh, bayan magariba sai a kewaye amshi musu yan mata ka gani ka gani inda jahilcin abin shi ka ikawa sarmuncin ɗaya da an ka hana mai koko inda bai shin daɗin ka ga shi an tawaye mai ma mai zara ba a tashi ba to ka gani irin ga abubuwa ne eh, doli sai ana zakko ana tantamana da matasan to da yake akwai shugaban sojin fulla furan rufa da mun ka zama nasa sojin tiliya da matasan tiliya ran nan na ɗaya suka son gane mu juna kai zan ce ma sai ran na aka ɗauka mu juna alkawali sojin ma mai gida ya ce suna da wurin da aka rawa da sauransu da suke eh, wani sheshen daɗi sun ba su izini su ma su rinki zuwa ran nan ba mu hito kuma sai da mun kasa sun kai balo tare yanzu na ji hawa wasanni da minana suna yi tare kuma suna taro da lokaci zuwa lokaci don neman bayanu da sauransu to kaga in ba a yin shi in ba a samu matasa to kaga ba za a samu matsala ba wancan na faɗa ma kana ganin da gaskana iya gani ko kyale shi paske haka shi ganin wani ya zo ya shi kwana ya wuce budura ta yi ka gani to misali na abubuwa suna da yawa kenan dole ne a tayi da matasa yan kamar da matasa gehe ba abin da za ci ko kasa gaba ta ci gaba in dai an kamar da matasa gehe ba za a yi da su ba wallahi ba a ci gaba kullum dare za mu zakwa haka sai to wani kira gare ka ga magabata baki ɗaya da kuma zuwa ga su matasan eh kiran da gare ni ga magabata shine eh a yi program tsari mai kyau wanda matasa suna iya so da shi ni babu cikin matasan da za su mutane a gwamnati ta ba matasa kuɗi a kuɗi Allah na gaba shi su mai hayya in kai maka hayya kana samun kuɗi haka ba wani su kenan maye mayan kamfanoni wanda muke iya gani kasashen waje tun su ne suke ɗaukar ma'aikata da yawa yanzu in ka diba wata direction ko ni minister mutum za ta ɗauka amma kamfani sai shi ɗauki mutum dubu mutum dubu uku in ana yin su muna gani abin yana yi akwai matasan da suke son su yi karatu ko suna da eh, fusa'a na kasuwanci kusa abubuwa to su ma ya kamata a ce gwamnati ta kawo musu dan su in kaddan da su aikata wannan abubuwan da a gare su bayan shi kuma suka eh, su matasa paska laihi wani lokaci muna da shi muna zama mai gida muna jiran aiki shi iske mu ko labari shi iske mu a bayyuwa ko ko a sai mu koma duk kuka gwamnati ta lahin gwamnati a na gai kashi takwas na al'ummar Nijar ko na jihar matasa na to kaka gwamnati ta samu mun aiki kenan kashi talatin na tsohi dina ba sama aiki bayyuwa mu tashi mu mu nuna muna so mu mu nuna iya amma ha duk wannan bashi sai cikin ladabi da bayya wallahi in ba mu da ladabi da bayya babu abin da mu samu Bayi yi bai yi sai dai a ta mu yan tasha mashaya kwa da sauransu kenan muna zama gani in mun ka ce fankaka zamu muna sasaba wando to wallahi wallahi ba mu tunda <laughs> babu babu anguwa ko karce wanda zai dokar da fite dan bankaka mai saba wando ko ko hakimi ko ko liman kenan muna ya kamata mu ma sake tabi'un da tarbiyyar mu in muna sa da mu in ba haka nan ba sai da mu kullun ɗan rakiya mu ta tura motar nan da aka ta ta mu to kare in mun ka tura ta ba sa kawo guda <laughs> san muna tura da ta tashi ta da mu to ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara mu ta tawa inda muka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da fashi da makami da ma kalubale kalubalen da wannan yanki na tawa yake fuskanta ta fannin tsaro da kuma zamantakewar al'umma kun ji dai malaman da muka gayyato wato malam musa abdurrahman gwamnan kin na tawa da yatan muhammad dan kungiyar farar hula da kuma illu adamu wato shugaban mashawarta na yankin tawa da kuma abdulrashid zaku shugaban matasan yankin tawa abinda za mu rikewa dai za a iya cewa duka dai abinda ake faɗan nan yankuna na tawa tawa musamman a yankin tiliya da tasara da ke kan dokar ta ɓace haka kuma ya kamata al'umma su masu kawo tasu gudunmawa na ganin an tabbatar da tsaro ta hanyar taimakawa jami'an tsaro da ke sassa daban-daban na wannan yanki domin a maido da zaman lafiya a wasu wuraren da suke fuskantar matsalar tsaro amma duka an ce zaman lafiya sai kowa ya kawo tashi gudunmawa a bisa kan injin na samu taimakon sai ne isaka neman ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.